Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalot da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka tare da sauran abokan aiki da kuma Nazir Ahmed Hausawa Jumai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin ga kanin labarai. ambaliyar koguna har guda uku sakamakon ruwan sama mai tsananin yawa ta sa ruwa da tabo ya shafa garin makau da ke kudu maso yammacin kasar colombia gidan talabijin na kasar iraki ya ce an kashe babban mataimakin shugaban kungiyar da ish abubakar al-baghdadi a wani harin jirgin sama da aka kai a yankin al'anbar ministan harkokin cikin gida na misra ya ce kimanin mutane goma sha shida ciki har da jami'an 'yan sanda guda goma sha uku ne suka ji rauni a yayin da wani bam ya fashe a wajen cibiyar horas da 'yan sanda to kanin labarin kenan A cikin wannan shiri yau Asabar biyu ga watan Afrilun shekara ta 2017 za ku ji yadda haƙar wasu masu harin ƙunar baƙin wake da ke ƙoƙarin yin ɓanna a Maiduguri bai kai ga ruwa ba. Sai kuma musunta rahotannin da aka yayata cewa 'yan Boko Haram sun sace wasu mata a garin Fulka da ke can jihar Borno. Kamar kowace ranar Lahadi kuma akwai duniyar Amurka. Assalamu alaikum masu sauraro. Ambaliyar koguna har guda uku sakamakon ruwan sama mai tsananin yawa ta sa ruwa da tabo ya shafa garin Macau da ke kudu maso yammacin kasar Colombia a daren Juma'a yayin da mazauna a yankin ke bacci. Ambaliyar ta rushe gidaje da gine-gine wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane 200. Shugaban Kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ziyarci garin mai yawan al'umma dubu arba'in wanda ke kusa da iyakar Colombia da Ecuador a jiya Asabar inda ya ayyana rana ce ta tashin hankali. Santos ya yi gargaɗin yiwuwar ƙaruwar yawan waɗanda suka rasu inda ya ce ba mu san adadin waɗanda abin ya shafa ba. Ya ƙara da cewa waɗanda wannan al'amari ya shafa za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu mu ga mun taimaka musu wannan abu ya so mana rai sosai. daga bangaren kungiyar agaji ta red cross kuwa jami'ai sun bayyana cewar mutane 400 ne suka jikkata yayin da kimanin 220 suka riga mu gidan gaskiya wasu da yawa kuma ba a gansu ba masifar ta afku ne sakamakon kwanaki da aka kwashe ana zabga ruwan sama wanda ya jawo daukewar wutar lantarki da kuma ruwan famfo a 'yan watannin nan ruwan sama mai yawa ya jawo ambaliyar ruwa a yankin amurka ta kudu da ke gefen pacific wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a kasashen peru da kuma ecuador Gidan talabijin na kasar Iraki ya ce an kashe babban mataimakin shugaban kungiyar ish Abubakar al-Baghdadi a wani harin jirgin sama da aka kai a yankin al'anbar kusa da iyakar Siriya. Rahoton da ya fito a jiya Asabar ya ce Ayad al-Jumaili tare da wasu kwamandojin kungiyar ish an kashe su sakamakon harin jiragen sama na yaƙi da dakarun Iraki suka kai a nesa da yammacin Iraki. Rahoton bai bayyana lokacin da aka kai harin ba kuma bai ba da wani ƙarin bayani a kai ba. jami'an amurka da ke jagorantar haɗakar dakarun da ke yakar da ish ba su tabbatar da mutuwar wannan dan tsagera da zuwa daren jiya asabar ba a wani rubutaccen bayani da dakarun tsaron iraki suka bayar rahoton ya bayyana jumaili wanda ake kira da abu yahaya a matsayin ministan yaki na ƙungiyar da ish rahoton ya ce dakarun sojin saman sun yi shiri mai kyau kafin kai harin domin samun damar kai harin kan helikwatar da ish waɗanda ake kira a larabcin yankin da alƙayim Jumaili mutumin da a da ya yi aiki a matsayin jami'in tsaro a ƙarƙashin Saddam Hussein ya shiga cikin ƙungiyar ta 'yan sunni bayan mamayar da Amurka ta jagoranta a shekarar 2003. Masu fashin baƙi sun ce tun daga wannan lokaci ya zama yana karɓar umarni ne kaɗai daga hannun Bagdadi. Jami'an tsaron Amurka da na Iraki sun haƙiƙance Bagdadi ya mai da mazauninsa kimanin kilomita 300 zuwa arewa maso gabas, kuma a yanzu haka yana ɓoye a cikin Sahara a wajen birnin Mosul. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Ministan harkokin cikin gida na Misira ya ce kimanin mutane goma sha shida ciki har da jami'an 'yan sanda guda goma sha uku ne suka ji rauni a yayin da wani bam ya fashe a cibiyar horas da 'yan sanda da ke yankin birnin Nile Delta na Tanta. ma'aikatar da take alhakin tsaro ta ce an saka bam ɗin ne a jikin babur da aka ajiye shi kusa da filin ajiye motoci na 'yan sanda a cibiyar sun kara da cewar bam ɗin ya raunata fararen hula guda uku Ƙungiyar Luwa'il Thaura waɗanda ake kira da dakarun canji sun ɗauki alhakin kai wannan hari a shafin yaɗa zumunta. Gwamnatin ƙasar Misir na faman yaƙi da ƙaruwar yawan hare-hare a yankin na Sinai wanda ake farma jami'an 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro an kashe ɗaruruwan 'yan sanda da sojoji sakamakon irin waɗannan har-haren ƙungiyoyin tsageru da yawa ciki har da ansar bait al-maqdis waɗanda suka ba da goyon bayansu ga ƙungiyar da ish su suke da ikon waje mai girma a yankin na sinai wanda yake da iyaka da zirin gaza da kuma isra'ila wanda yake mai zaman kansa ne daga cairo kamfe ɗin 'yan ta'adda a yankin na peninsula ya ƙara ƙarfi tun bayan sojojin sun hambar da gwamnatin zaben shugaban ƙasar misra muhammad morsi na shekarar 2013 wani alkali ya yanke hukuncin ci gaba da sauraron ƙarar donald trump da wasu masu zanga-zanga suka yi akan tare da tarzoma a yayin da yake gudanar da kamfe ɗinsa a bara alkalin ya ki amincewa da kariyar 'yancin magana akan ƙarar hukuncin da alkalin kotun yankin david hale na louisville a kentucky ya yanke ya buɗe ƙofar ƙarar da wasu masu zanga-zanga su uku suka kai cikin tsarin shari'a an kai ƙarar mr trump da kuma wasu uku daga cikin magoya bayansa waɗanda suka kai ƙarar henry brasu da kashiya wanguma da kuma molisha sun ce magoya bayan trump sun ji masu ciwo a ralin da trump ya yi a watan maris na shekarar 2016 a louisville a yayin da trump ya ci gaba da cewa ku fita da su alkalin ya rubuta ra'ayinsa kan cewa umarnin trump na ku fita da su ya yi nuni da a iya yin amfani da karfi umarni ne kuma nuni ne na aiwatar da hakan sunayen mutanen da ake karar ya hada da matthew himbach mamba na kungiyar fifita fararen fata da albin bamberger mamba da kungiyar tsofaffin sojojin yakin koriya a ohio wanda ake karar na uku ba a gano sunansa ba har zuwa yanzu alkali hel ya ce fitar da unguma daga wajen taron an yi ganganci kuma matar bakar fata ta fuskanci tsanar bambancin launin fata da kuma jinsi daga wajen mahalarta taron hoton faifan bidiyo na himberg da bamberger a yayin da suke tura unguma daga kan matakala a yayin da trump ke cewa ku fita da su yayi yawo a kafafen yada zumunta Nazir Ahmed Hausa ya karanto labaran duniyar da kuka gama je. An jima kaɗan za ku ji hirar da muka yi da gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima. To amma yanzu wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya yi kuma da rahoton cewa a jiya da misalin karfe 11 dare ne dai wani dan kunar bakin wake ya tada bom din da ke jikinsa a kusa da gita gidan mai da ake kira gujari filling station da ke cikin garin maiduguri da kuma ake kan titin muna garage inda ya kashe kansa da kansa ba tare da ya taba kowa ba mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar borno dsp victor isoku ne aikewa manema labarai ta hanyar sada zumuntar whatsapp inda ya ce an kuma samu tashin wani bom din a wani kauye da ake kira dusman a karamar hukumar jere da ke jihar borno inda nan ma dan kunar bakin waken ya tada kansa da kansa sannan kuma ya raunata mutum guda irin wannan hare-haren yankunan bakin wake na daya daga cikin matsalolin da ke addaba mutane musamman ma a wannan yankin maiduguri da kewaye wannan yanayi dai ya sa na tambayi wani kwararre kan harkokin tsaro da kuma ke shugabantan kamfanin na nabicon wato malam kabiru adamu ko ya ke ganin kirarin da jami'an sojan ke yi na samun nasara game da wannan yaki da ake da 'yan ta'adda Eh, ba shakka har yanzu akwai dan barabazan su wayanda suke nan suna kuma tayar da hankali a wurare da yawa akwai ƙauyuka wayanda suke zuwa su mamaye su su an she abubuwa a wurin wani lokaci ma su sace eh, mutane daga cikin wurin to inda misali za mu iya bambantawa shine abin da ya faru a 2014 da zuwa goma sha biyar da kuma halin da ake ciki yau to akwai an samu raguwan wannan matsalar sosai to amma cewa an kawar da shi ba a kawar da shi ba har yanzu akwai sauran burabazansu kuma suna dan abin da ba a rasa ba malam kabiru adamu kenan wani kwararre kan harkokin tsaro haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mun gode haruna ana cikin haka ne kuma wasu kafofin yada labaran najeriya da na kasashen waje suka yayata rahoton cewa 'yan boko haram sun sace wasu 'yan mata 22 a garin fulka da ke jihar borno an yi zargin cewa 'yan boko haram sun kai hari garin to amma wakilin sashen hausa hassan mai na kaina ya aiko da rahoton cewa zargin da hedkwatar sojojin najeriya ta ce ba gaskiya ba ne kamar yadda kakakin sojojin brigadier general sani usman kuka sheka ke shaida min wanda duk ya hidda wannan labari kawai karya yake kuma makareci ne ba mu san kuma dalilin da ya sa ma suka hidda wannan labarin ba don haka ne na hitar da sanarwa na shaida mu jama'a da duniya cewar wannan magana ba haka nan take ba a wannan lokaci da kuma yan kwanakin ba ba abin da ya sami fulka kuma fulka kamar yadda ma ka sani akwai kyakkyawan tsaro a wannan gari da kewaye don haka magana ba haka nan take ba kuma muna nan muna ci gaba da aiki daidai gwargwadon hali a tabbatar da cewar an kiyaye rayuka da dukiyoyin jama'a ba ma wai garin fulka ba duk sauran wurare da jami'an tsaro suke a wajen propaganda ce ta 'yan ta'adda saboda abin ya kare musu shine suke neman su tayar da hankalin jama'a hedkwatar sojan najeriya ta yaba wa muryar amurka bisa yadda tashar ke bada rahotannin tsaro irin wannan a najeriya amma ina so in amfani da wannan dama in yaba maku saboda idan kuka ji labari irin haka kuna bincike kafin ku faɗakar da jama'a amma wasu kafafen yatsa labarai sai su shahi su faɗi musamman ma idan kai la'akari da cewar labarin ya samo asali ne ga wata kawai yatsa labarai da take ba ma a Najeriya ba amma abin takaici waɗanda suke suna ma da wakilai a nan mai Maiduguri da wasu wurare ma ba su tsaya sun bincika ba haka nan suka yafa kuma suna neman su tsayar da hankalin jama'a ba gaira ba su ba. Ko mai irin wannan bayanai masu cin karo da juna ke nunawa a faɗan da sojin ke yi da ta'addanci? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro iya Commander Baba Gamawa. Yana nuna maka cewa waɗannan mutane yanzu karfin su ya kare propaganda ne wannan suna so ne don su saka tsoro a cikin zukatun mutane sannan su nuna cewa ko mutanen nan suna da wani karfi akwai wani tasiri da za su ya kasar kuma wannan a maganganu da suka yi ba gaskiya ba ne saboda haka mutane su kwantar da hankalin. Shahararren malamin addinin Islaman nan a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da a baya suka yi yunkurin shiga tsakanin Boko Haram da gwamnatin Najeriya. A Sheikh Abubakar Diyar bin Abdullah ya yi hankali bisa yada jita-jita tsakanin al'umma. Jita-jita wannan ba aiki ba ne na mutanen kwarai. Yana da hankali sosai. Mun fara samun kwanciyar hankali a duk wanda zai wani magana in ba ta bakin hukuma ba. Gaskiya ya kamata ya taka zanzan don kana sake tada hankulan mutane. Yanzu mutane hankulan hankulan hankulan ya ta sosai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan, duk da haka dai jami'an tsaro suna ci gaba da taka rawar gani. domin a karon farko a ranar Juma'a sojojin Najeriya suka kammala gasar harbe-harbe da gwajin makamai ko kuma atasaya a dajin Sambisa kamar yadda wakiliyar taskar VOA Husaina Muhammad ta aiko da rahoto. sojojin najeriya sun kammala gasar harbe-harbe da kuma gwajin makamai na shekarar 2017 wanda aka kaddamar a dajin sambisa manyan jami'an tsaron sojojin najeriya da dama ne suka halarci gasar an dai shafe kwanaki biyar ana gudanar da gasar tare kuma da gwajin makamai a inda rundunar sojojin najeriya shiya ta bakwai da ke birnin maiduguri suka zo na ɗaya sai runduna ta tamanin da biyu da ke jihar inugu suka zo na biyu runduna ta takwas da ke karamar hukumar manguno a jihar borno suka zo na uku an kuma miƙa musu kyaututtuka na yabo to make the presentation. Shugaban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant Tukur Yusuf Buratai ya ba da kyautar naira miliyan uku ga waɗanda suka zo na ɗaya. A inda Sanata George Akume shi ma ya ba su kyautar naira miliyan ɗaya. Waɗanda suka zo na biyu shugaban ya ba su naira miliyan ɗaya. Sai waɗanda suka zo na uku su ma suka sami kyautar naira miliyan ɗaya. Shugaban hafsan sojojin Najeriya ya ce ya yi farin ciki da yadda aka kammala gasar cikin kwanciyar hankali ya kuma yaba wa jami'an tsaron sojojin Najeriya kan irin namijin kokarin da suke yi domin kare martabar ƙasarsu. ya ce daga yanzu dajin sambisa zai kasance wajen da ake bama jami'an tsaron sojojin najeriya horo haka zalika shugaban tsaron najeriya wanda shine ya wakilci shugaban kasa muhammadu buhari ya ce ganin yadda aka kaddamar da gasar a dajin sambisa hakan ya yi nuni da irin nasarar da jami'an tsaron sojojin najeriya suka samu a yakin da suke yi da 'yan kungiyar boko haram an sanya ma dajin sambisan da sunan marigayi litinal colonel muhammad abu ali husaina muhammad taskar voa daga maiduguri a najeriya mun gode husaina kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kwanaki mun samu dantarwa da gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima a kan yadda al'amura suke a yanzu ko kuma irin ci gaban da aka samu. Hakika da an yi watsi da mu, an manta da mu ba kamar ba mu yin kasa ba, amma duk wanda ya san jiya da yau ya san an yi canji. Shekaru biyu da suka wuce baka isa ka yi bacci. a cikin garin maiduguri ba hanyar kwanan ba za ka wuce gowon ba in za ka yi ta biyu dalwa ce mu ta hanyar bama to muna fata za a gafarce mu mun samu dan tangarda idan muka gyara za mu ci gaba da gabatar muku da wannan hira bayan an gama jin duniyar amurka Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa babban attorney general ɗan Amurka Jeff Sessions ya gargaɗi wasu jihohi da biranen ƙasar da suke baiwa bakin haure masu laifi mafaka da cewa za su iya yin asarar kuɗaɗen tallafi da gwamnatin tarayya take basu sai dai ga dukkan alamu wannan barazana da sessions ya yi ba za ta yi wani tasiri ba domin wasu jihohi da biranen sun ce ba gudu ba ja da baya yau kan wannan batu za mu tattauna a shirin namu na duniyar amurka na wannan mako tun bayan da wannan sabuwar gwamnatin shugaba donald trump ta fara ɗaukan matakan mayar da bakin da ba su da takaddun izinin zama a amurka zuwa su zanga-zanga ta yi ta barkewa a wasu sassan biranen ƙasar. kasar kuma 'yan siyasa da dama sun nuna takaicinsu dangane da matakin korar bakin da aka yi yunkurin fara aiwatarwa rafael ancia dan majalisa ne da ke wakiltar jihar texas daga jam'iyyar democrat uh, Wannan yana sa al'ummominmu su zama wani abin karramawa daga bakin haure zuwa waɗanda 'yan asalin ƙasar nan ne. Hakan kuma na sa muna ji kamar za a kawo mana hali ne. ya kamata mu gane cewa wannan batu na zuwa ne bayan da kwamandan dakarun kasar nan wato shugaba trump ya kwatanta al'ummar latino a matsayin masu aikata fyaɗe da manyan laifuka to makarantu da mujami'u da birane da dama na daga cikin waɗanda suka lashi takobin ba da mafaka ga bakin hauren da ba su da takaddun izinin zama a amurka wannan coci da ke yankin buffalo a jihar new york na daga cikin ire-iren waɗannan wurare buɗe ƙofofi da tagoginmu za mu ba da makwanci da abinci da sauran ababen bukata domin tabbatar da bakin hauren da za mu ba mafaka sun samu kwanciyar hankali da natsuwa in ji reverend gonzalez na majami'ar st luke's united church of christ sai dai a ranar litinin din da ta gabata babban attorney jiran ɗan amurka jeff sessions ya yi kira ga amurkawa da su tuna cewa kin mayar da bakin da ba su da takaddun izinin zama su musamman ma waɗanda aka samu da aikata laifuka har ma ka tsare su na iya sa a hana jihohi ko birane su da suke samu daga asusun tarayya. Baya ga haka, ma'aikatar shari'a za ta nemi kariya da za ta ba da damar neman izinin yin amfani da sashen nan na 1373 a matsayin wani mataki da sai an cika kafin biranen da jihohin su samu karbar waɗannan kuɗaɗen. as a condition of receiving Akwai kuma alamun wannan gargaɗi na Sessions ya yi tasiri domin wasu jihohi sun janye baiwa bakin hauren mafaka gudun kada su rasa waɗannan kuɗaɗe. Carlos Gimenez ne magajin garin ƙaramar hukumar Miami Dade da ke jihar Florida. Uh, Yana da muhimmanci a gare mu idan ba mu saka kanmu a ciki ba, domin ba mu son mu rasa kudaden da ke zuwa mana da waɗanda za su zo daga aljihun gwamnati tarayya. Sai da jihar Maryland da ke makwabtaka da babban birnin ƙasar na Washington ta ce ba gudu ba ja da baya kan batun samar da mafaka ga bakin haure duk da wannan gargaɗi domin yanzu haka tana duba yiwuwar gabatar da wani ƙudurin doka a majalisar dokokin jihar wanda zai mai da baki ɗan jihar ta zama mafaka ga duk wani bakon haure amma sessions ya ce yin hakan babban kuskure ne ga jihar. I would plead with the people Zan roƙi jama'ar jihar Maryland su gane cewa hakan zai sa jihar ta zama mai cike da haɗarin samun masu aikata miyagun laifuka kuma tsari ne mara fa'ida. A watan da ya gabata ne shugaba Donald Trump ya faɗa majalisar dokokin ƙasar cewa tsarin mayar da baki marasa takardun izinin zama zuwa su mataki ne da ya dauka na amsa kiran da Amurkawa suka yi na cewa tsaurara dokokin shigar baki kasar a kuma kare kan iyakokin amurka idan har muka yi nasarar aiwatar da dokar hana shigar baki za mu ƙara kudaden albashi za mu taimaki waɗanda ba su da aikin yi kana mu tara biliyoyin daloli tare da samar da tsaro ga kowa da kowa sessions ya kara da cewa yankunan da suka samar da mafaka ga masu aikata laifuka da suka hada da sata ko safarar muggan kwayoyi da fyaɗe da kisa na jefa baki ɗayan al'umma a cikin haɗari amma da al'ummomin bakin hauren masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako na duniyar amurka sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri mahmud lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna fatan za a gafarce mu wannan hira da gwamna da muka yi ba za mu samu damar gabatarwa a yau ba. To amma kamar yadda kuka je a labarin duniya yawan mutanen da suka mutu a kudu maso yammacin kasar Colombia yana ci gaba da karuwa a sakamakon ambaliyar ruwa saboda batsewar da rafuna guda uku suka yi da suka lalata gidaje yayin da mutane suke bacci suka kashe kusan mutane mai tan da hamsin. Shugaban ƙasar Juan Mario Santos ya ziyarci wannan gari mako a jiya Asabar ya kuma ayyana dokar bakin ciki yayin da kuma ya alkawarin baiwa waɗanda suka jikata taimakon da ya kamata. Ya ce za su yi komi ya ƙoƙarin su taimaki iyali ba ma waɗanda suka rasa 'yan uwansu ba har ma waɗanda suka yi asarar gidajensu gwamnati za ta yi ƙoƙari ta taimaka musu ya ce wannan al'amari ya ji takaicin akwai wannan bala'i kwarai da gaske wannan al'amari da ya faru ya faru ne a sakamakon da misalin tsakan dare agogon can a can makau ɗin a wani wuri da ke da kimamin mutane dubu arba'in kuma suna zaune ne a tsakanin tsaunukan da ke kusa colombia daga kudancin kasar da kasar ecuador a bangaren su kungiyar agaji ta red cross ko kuma jami'an kungiyar agaji ta red cross sun ce kimamin mutane 400 ne suka ji rauni a yayin da kuma kimamin maitan suka bace ba a san inda suke ba hotunan bidiyo a wurin sun nuna yadda gidaje suka yi kaca-kaca da motocin da suka lalace da itatuwan da suka rurushe a yayin da ɗaruruwan mazauna yankin cikin firgita suke kallon al'amarin su kuma ma'aikatan ceto suna ta ƙoƙari su jawo waɗanda suka ji rauni da kuma waɗanda suka mutu daga raguzan abubuwan da suka lalace wannan bala'i ya auku ne bayan an yi kwana da kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya sa yankin mutane da yawa suka rasa wutan lantarki. a 'yan kwanakin nan da yankin ya yi amfani ya yi fama kai da ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliyar ruwa inda ya kashe mutane da dama a kasashen peru da kuma ecuador wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan wana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko ka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba yayi yi assalamu alaikum Ustaz Tijjani Bala Kalarawi kenan. Wannan kuma shi ne kawo mu ga takaitattun labarai. Gidan talabijin na kasar Iraki ya ce an kashe babban mataimakin shugaban kungiyar da ish Abubakar al-Baghdadi a wani harin jirgin sama da aka kai a yankin Al-Anbar kusa da iyakar Siriya. rahoton da ya fito a jiya asabar ya ce ayad aljumaili tare da wasu kwamandojin kungiyar da ish an kashe su sakamakon harin jiragen sama na yaƙi da dakarun iraki suka kai a nesa cikin yammacin iraki rahoton bai bayyana lokacin da aka kai harin ba kuma bai ba da wani cikakken bayani a kai ba jami'an amurka da ke jagorantar haɗakar dakarun da ke yakar da ish ba su tabbatar da mutuwar wannan ɗan tsagera ba ya zuwa daren jiya asabar a wani rubutaccen bayani da dakarun tsaron iraqin suka bayar rahoton ya bayyana jumaili wanda ake kira da abu yahaya a matsayin ministan yaƙi na ƙungiyar Ish. rahoton ya ce dakarun sojojin saman sun yi shiri mai kyau kafin kai harin domin samun damar kai harin kan helkwatar Ish wanda ake kira a larabcin yankin da alƙaim Ministan harkokin cikin gida na Misira ya ce kimanin mutane goma sha shida a ciki har da jami'an 'yan sanda guda goma sha uku ne suka ji rauni yayin da wani bam ya fashe a wajen cibiyar horas da 'yan sanda da ke yankin a birnin Nile Delta na Tanta. Ma'aikatar da take da alhakin tsaro ta ce an saka bam ɗin ne a jikin babur da aka ajiye shi kusa da filin ajiye motoci na 'yan sanda a cibiyar. Sun ƙara da cewar bam ɗin ya raunata fararen hula guda uku. Ƙungiyar Luwa'il Thaura waɗanda ake kira da dakarun canji sun ɗauki alhakin kai wannan hari a shafin yada zumunta gwamnatin ƙasar misira na fama da yaƙi da ƙaruwar yawan hare-hare a yankin sinai wanda ake farma jami'an 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro an kashe ɗaruruwan 'yan sanda da sojoji sakamakon ire-iren waɗannan hare-hare ƙungiyoyin tsagiyaru da yawa a ciki har da ansar bait al-maqdis waɗanda suka ba da goyon bayansu ga ƙungiyar da ish su suke da ikon waje mai girma a yankin na sinai wanda yake da iyaka da zirin gaza da kuma isra'ila wanda yake mai zaman kansa ne daga ƙarƙashin cairo ba wani alƙali ya yanke hukuncin ci gaba da sauraron karar donald trump da wasu masu zanga-zanga suka yi akan tayar da tarzoma a yayin da yake gudanar da kamfe ɗinsa a bara alkalin ya ƙi amincewa da kariyar 'yancin magana akan ƙarar. hukuncin da alƙalin kotun yankin david hale na louisville a kentucky ya yanke ya buɗe ƙofar ƙarar da wasu masu zanga-zanga su uku suka kai a cikin tsarin shari'a To a gaishe ka ma sauraro sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je wani sabon shiri da yake yau lahadi ba mu gabatar da shirin dare. A halin yanzu kuwa mai Alice a madadin sauran abokan aiki nake fatar nake mana fatan alheri da kuma kasancewa kan koshin lafiya a huta lafiya.